A'a, ai ai dama abun an yi kashin dankali ne na sama banya suka danna na ƙasa. Eh, yawanci ba an yi dokan ne dama saboda son zuciya saboda idan ka yi haka kana ba shi fenshon fiye da kashi ɗaya ko kashi biyu kana ba shi fenshon ana kana ba shi fenshon ana kana ba shi fenshon ana to maybe fiye da wuri ɗaya tunda ya yi aiki wuri ɗaya biyu uku maimakon ka ba shi fenshon ɗaya a shi kashi kai. Wasu kan ce ai kuɗaɗen ba su takara sun karya ba idan a kwatanta da magudan kuɗaɗe da ake sacewa da biro. Ku masana tattalin arziki ya kuke kallon masu faɗin wannan? To ai ka san ita gwamnati ko kuma ƙasa gaba ɗaya da take so ta ci gaba dole za ta yi abubuwa ne akan doka. akan dokan nan dole ne a takaitar da ita dokai kanta a yi ta akan cewa ta yi ta ce don tafiyar da wani al'amari da ya shafi ƙasa eh, idan ka duba ko da baya da yawa wannan din mutum nawa ne ake ba sanshon din akwai wasu ai ma'aikatan suna nan ma wasu sun shekara da shekaru ma ba a ba su sanshon din amma su ana ba su sanshon din ba kashi ɗaya ba kashi biyu ba su ba ƙananan kuɗi ba ne eh, daban yake da wannan na sata sata shi ma wannan yana kama da satan ne saboda ai ka doka ne kawai don kai ta faranta ma rai ba wai don ta faranta ma kowa da kowa na ƙasa rai ba. Farfesa wannan kotu ta buƙaci lallai ministan shari'a ya umurci gwamnatocin jihohi da su kirkiro irin wannan doka don kwato kudaden da aka kamface daga asusun gwamnati aka baiwa tsoffin gwamnoni. Ba ka ganin kudaden da za a ƙwato zai fi ƙarfin aljihun gwamnatin? Ni ba lauya ba ne, amma dai na san cewa kasar nan tana ta yadda tsarin mulki na federaliya ne akwai inda gwamnatin tarayya take da hurumi akwai inda gwamnatocin jihohi suke da hurumi akwai inda ƙananan hukumomi suke da hurumi to wannan hurumin na jiha ne idan jiha ai sun fara ma zamfara sun kashe wannan dokai to saboda haka gwamnatin tarayya ba za ta iya tilasta ma jihohi ba jihohin da suka yi wannan doka jihohin da suka yi wannan doka suka yadda da ita to za ta ci gaba da zama amma suna iya ba su shawara in sun gani su ɗauka sannan kuma shari'a da aka yanke yau hmm. ai ba karshen ta ba kenan hmm. ai an ce su dawo da kuɗin da aka ba su ko to hmm. za su ɗauka tsara ai su ma ai an ta yi kenan sai an kai ma ina da wannan shari'a ce ta kai kotun karshe ta najeriya wanda ba mu san ranar da za a yi ba kila dan da shekara biyu ko uku ai ka san yadda shari'a take najeriya sai ai ta jin kafa a yi shekara da shekaru ma ba a yanke hukunci a kai ba Wasu a Najeriya a yanzu haka na cewa ba kawai tsoffin gwamnoni ya dace hukumomi su kwato kudaden fanshon da suke kwashewa ba. Kamata ya a hada da tsoffin manyan alkalai da manyan sojoji da makamantansu da ke karɓar miliyoyin kudade na tsawon wani lokaci duk da cewa sun ajiye aikin. ba ka ganin idan aka aiwatar da wannan tonon silili da karɓo kuɗaɗe zai tsiya ta yawancin jama'a a Najeriya? to to ai dama yawancin Najeriya yanzu kashi saba'in dama fatara ke damun su so in an hada da su sai mu ga yadda za a daidaita sai in aka an so an can kudin kilo za a daidaita kasai kowa ya san samu abin da ya kamata kila yawan masu fataran zai ragu. Farfesa mun taƙa Usman muna godiya da samun wannan tattaunawa.